yau laraba sha uku ga watan sha'aban hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin almulak hasul Fiqhi na ma'ali Sheikh Dr. Salih bin Fauzan al-Fauzan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba muna babin da ke bayani kan sifatul wudu, sifan alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Za mu tashi kai tsaye inda Malu yake cewa, Summa ba'adal faragi min alwudu'i, sannan bayan da mutum ya ƙare alwala, ala sifatin lati zakarna a bisa siffan da muka ambata yarfa'u basarahu ila sama to sai mutum ya ɗaga idon shi sama wannan ɗaga ido hadisi bai tabbata a kan shi ba wa ya wasu malamai suka ci hadisin ya tabbata za mu yi bayani a cikin karatun bulogul maram in mun zo kan shi da izinin Allah Waya Kulu mawara da anin nabiyyi sallallahu alaihi sai mutum ya faɗi abin da ya tabbata daga annabi min al'adiyya fi hadhihi hal na irin addu'o'i da annabi yake yi in ya zo wannan wajen wa min zalika daga cikin wannan addu'o'in akwai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين shine ina shaidawa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya kuma ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzan shi ne ya Allah ka sanya cikin bayinka masu tuba sannan ka sanya cikin bayinka masu tsarkakuwa. kuwa wannan hadisi al muslim ya fitar da shi a lamba na 234 haka abu dauda ya fitar da shi a lamba na 169 al nasai a lamba na 148 tirmidhi a lamba hadisi na 55 واللفظ له min hadisi عقبة بن Amir رضي radiyallahu anhu. wannan lafazin hadisin na al'imamu tirmidhi ne da ya ruwaito daga Okubatu ɗan Amir, Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda. malam ya ce wal munasabatu fil itiyani bi hadha dhikr malam yake cewa wal munasaba haka ne wa fi hadisin akhar a wani hadisin na daban in mutum ya gama alula maimako ya karanta wancan sai ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilai ma'ana mutum yana gama alula zai iya yin kafaratul majlisi wannan hadisi al-imamun nasa ya da shi fi amali liyomi wal laila a shafi na 174 lamba hadisi na 83 min hadisi abi sa'idin al-khudri wal munasaba fil itiyani bi hadha zikir malaci munasaban mutum yi wannan zikiri wa du'a ba'da da wudu da yin wannan addu'a a bayan da mutum ya ƙare alola annahu lamma kana al-wudu taharatan lizahir Mala ya ce yayin da alula ta zama tsarki ne na zahiri, na saba zikiru taharatal batini sai kuma ya zama akwai alaƙa mutum ya ambaci tsarki na ciki, kun ga karatun nan ya so ya ɗaya da karatun ya gasa kenan. Bit tauhidi mutum ya tabbatar da tauhidin shi wa tauba da kuma gabatar da tuba ga Allah. wahuma a'azamul mutahharat ko al-mutahharat waɗannan abubuwa guda biyu su ne mafi girma daga ababen da ke tsarkakewa fa idza ma'alahu in aka waye gari tsarki biyu sun haɗu ma bawa tsarki na fili da tsarki na ɓoye tahurul zahir bil tsarki na bayyane ta hanyar yin alwala wa tahurul batin fi tauhid wa tauba sai kuma tsarki na ɓoye ta hanyar tauhidi da tuba, saluhal dukhuli alallah, ta wannan ya samu aminci da biza da zai iya kaiwa zuwa ga Allah, walo kofi baina yadaihi da kuma tsayuwa gaban Allah, wa munajatihi da kuma ganawa da Allah. Kun gano wannan da kyau ko? Kaga wannan maganin keke da keke ita ce maganin da Ibn al ya mana a cikin Ighathatul Ahfan. Kuna gano wannan da kyau ko? alhaqqu ta tata'addad wala ba'asa an yashiffa almutawaddi a adaahu min ma'il wudu babu laifi mutumin da ya alola ya tsane gaban alolan shi da wani abu bi mashatin da abin gogewa kamar hankici ko wani abu bi harkatin wani hawiha ka sa wani yadi ko wani tsumma ka tsane jikinka babu laifi akwai mutumin da zai alola tufafin shi idan ruwan alola ya jika ƙarshen ta akwai sitacin da zai zama ya kambori kambori zaka kana gama alulan ka tsane jikinka sannan ka saki tufafinka wannan babu laifi wani zai iya cewa ai a bar ruwan alula ya tsane a jikin mai sallah ai ruwan alula ba zai tsane a jikin mai sallah ba tunda ai jikin ba ba shan ruwan yake ba inda jikinka na shan ruwa ai da an samu matsala ai kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya shiryar da mu malam ya ce, Sun ma'alam ayyuhal Muslim, sannan ka sani ya kai musulmi, annahu ya jibu isbagul wudu wajibi ne mutum ya cika alolan shi, wa huwa itmamuhu shi ne mutum ya cika alolan bistikimalil a'aza ta hanyar ya bi duk wata gaba da ke jikin shi ya tabbatar ya wanke ta, wata amimu kullu uduwin bilma kuma ya tabbatar da kowace gaba to ruwa ya kai ga ya taɓa ta, ya wanke kowane ɓangare ciki da waje. Wala ya min hushe kada mutum ya bar wani abu, lam ya ma wanda ruwa bai taɓa wannan wajen ba, kada mai alula ya sake wannan kasada faƙadar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulan hakika annabi ya ga wani mutum taraka mawdi'u zafirin ya bar wani waje kaman ƙumba ala ƙadamihi, inda ya bari bai wuce girman ƙumba ba, a diddigen shi, wannan waje ruwa bai taɓa shi ba, faƙala lahu sai annabi ya ce mutumin ‘yarje, koma fa ahsin wudu aka, ka je ka kyautata alulanka ka wanke, ashe barin lum'a in mutum ya bai kyautata alula ba, ya yi kuskure ba ɗan ƙarami ba. Wannan hadisi Muslim ne ya ruwaito shi a lamba na 243 min hadisi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Mala ya ce wa an ba'adu ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga wani cikin sabon annabi annahu ra'a rajulan yusalli cewa ya ga wani mutum yana sallah shi sahabin wa fi zahari qadamihi lum'atun a kafan shi a diddige can akwai lum'a qadar dirhami bai wuce faɗin ƙwandala ba, lam yusiba hal ma'u ruwa bai taɓa wajen ba. Fa amarahun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya umarci sai wannan sahabi ko ko sai annabi ya umarci wannan mutumi an idal wudu'a. Mun gano wannan da kyau ko? Ya je sake alolan shi, ina fatan mun gano wannan da kyau. Matsalan asalin hadisin cewa wanda daga cikin sahabbai ne aka ga lum'a yana sallah a ƙafan shi, kun gano wannan da kyau ku? Lum'an da bata wuce kwandala guda ba, shi ne sai annabi ya umarce shi da cewa je sake wasu salatu kuma ya sake sallan shi, abu nawa, biyu, sallan bata yi bacin da an bar lum'a. Shi yasa matsala ne babba mutum ya zo yana yin sallah bai tabbatar da ko'ina ruwa ya wanku a jikin shi ba. wani hadisi abu dauda ya fitar da shi a lamba na ɗari da saba'in da biyar ahmad ya fitar da shi a jizi na uku lamba na ɗari uku da ishirin da hudu a shafi na ɗari hudu da ishirin da hudu a lamba hadisi na dubu da ɗari da casa'in da biyar allah madaukin sarki ya sa mu dace وقال صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول ويل للعقاب من النار azaba ta tabbata ga diddigen da ba a wanke shi da ruwa yayin alola. Mun gano wannan, wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi a lamba na 163, Muslim a lamba na 242, min hadisi Abdullahi bin Amrin radiyallahu an. Ƙaddarar lumɓa ba ta da bala'i gaba ɗaya sai wannan, wanda ya bar lumɓa ya bar musiba. Yasa kowa ya natsi sanda zai yi alola ba facal facal facal an kosa ya samu sallah ba. kowa ya a hankali wa zalika li annahu qad yahsilu tasahul mala yace mutum kasala zai iya samun shi da sakaci fi ta'ahudihima wajen kula da alulan shi da kula da lum'a fala yasila ilaihi malma sai a waye gari yana alulan amma ruwa bai kaiwa inda ake son ya kai aw tabqa fihi ma baqiyatun ko ya bar wani wajen da la ya ummu halma ruwa bai kai ga ya taɓa wannan wajen ba fa yu'azzabani bin nari wannan sai sabbaba mai azaba da wuta bi sababi zalika sakamakon wannan wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama fil hadith alladhi rawahu abu dauda wa ghayruhu haka annabi ya faɗa a hadisin da abu dauda da wani suka ruwaito cewa inna halata timmu salatu ahadikum sallan ɗaya daga cikin ku ba ta cika hatta yusbigha wudu'a har sai mutum ya cika alola kama hula, kama yadda Allah ya umarce shi Fayar silu waje hahu, mutum ya wanke fuskan shi da kyau wa kuma ya wanke hannayen shi da kyau ilal ni zuwa gwiwon hannu wa sahu biyar ra'asihi sannan mutum ya sa ruwa ya shafi kan shi wa ya wanke kafafun shi ilal ka'abaini har zuwa idan sawu haka ake son mutum ya alulan shi tsaf wannan hadisi abu da ya fitar da shi a lamba na 858 sayi a lamba hadisi na 1136 al'imam darimi a jizin farko shafi na 350 lamba hadisi na 1329 min hadisi rifa'at ibn rafi'in radiyallahu anhu sun ma'alam male ce sannan ka sani ayyuhal muslim ya kai musulmi annahu laysa ma'ana isbagul wudu' ba wai ma'anan da aka ce ka cika alola kasratu sabbil ma mutum ya yawaita zubar da ruwa bal ma'anahu ta amimul udwi bi jiryanil ma shine ruwa ya gudana a gaba kuma a tabbatar ruwan ya gama ko'ina ba a ta watsa ruwa ana buɗe kan famfo yana dalala akan hannu ba mun gano wannan da kyau jiryanil ma alaihi kullahu ruwa dai ya bi ko ta ko ina wa amma kasar da sabbil ma amma yawaita zuba ruwa wa hadha israfun manhiyun anhu wannan banna ne wanda shari'a ta hana bal kada yukthiru thabbul ma zai iya yiwa mutum ya yawaita zubar da ruwa wala ya tatahharu tahara alwajiba kuma a waye gari bai tsaftace jikin shi tsafta na wajibi ba wa idza hasala isbagul wudu ma'a taqalilil ma idan aka samu mutum yayi alula ya wanke ko ina kuma yayi amfani da ruwa dan kadan fahaza huwal mashro wannan shine abin da shari'a ta tsara kun gano wannan da kyau ko faqad sabata fi sahihaini hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da kanshi kane yatawaddu bil muddi yana yin alula da mudu daya wa yagtasilu bisa kuma yana wanka da sa'i ɗaya. sa'i ɗaya shine mudin nabi hudu ila hamsati amdadin wani lokaci annabi yana ƙarawa har zuwa mudu biyar ma wani hadisi bukhari fitar da shi a lamba na ɗari biyu da ɗaya muslim a lamba hadisi na ɗari uku da ishirin da biyar min hadisi anas bin malikin radiyallahu anhu waɗannan lambobi na hadisin yana yin daidai da naku ko na'am ok ok amma takhrijin yana yin daidai ko da lamba hadisin anan bai daidai ba Allah ya sa mu dace Mala yake cewa wani ha sallallahu alaihi wa alihi sallama anil israf, annabi ya hana ɓanna filma wajen amfani da ruwa, yana daga abin da ke wahalar da mata ko? In za ta yi amfani da ruwa ta ta ɓanna, abin da ya kamata ta yi amfani da lita biyu, cin da akwai wadata sai ta amfani da lita goma. Ana nan wannan lita goma da ta gani ta ɓata ko, to rabin lita sai ya gagare ta. in Allah maɗaukin sarki ya ba mutum dama ya yalwata mashi to abin da ake so ya alkinta wannan abu idan ya ma abin mugun ruku to zai sha mamaki ana fahimtar wannan shi yasa daman da Allah ya ba ku riƙe daman ku ci moriyan shi ku amfana da shi ki auna ki gani in zaki wanke wanke tsaka eh, wannan fa ma fa ana caɓanna da ruwan ba kyau shin da ruwan nan waye shi ke ne kika yi? Za a yi wanke-wanke, bai wuce amfani da bokiti ɗaya ba, sai ga wata wanke-wanken da bokiti uku ne. A ɗaure da wannan, ɗaure da wannan, ɗaure da wannan, duk tsabin wanke-wanke ne kawai. Sai ka ce wannan ɗauren farko da kai biye ba ne, a cin da akwai wadata a nuna wadata. Za ki gani ai. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wannan ɓannan da ake gaba ɗaya kamata a bari. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To shi ne sai yake cewa annabi ya hana wannan ɓannan ruwa, faƙada marar sallallahu alaihi wa alihi sallama bi sa'adin, annabi ya taɓa wuce sa'ad wa huwa ya tawadda'u lokacin sa'ad na alola, faƙala sai annabi ya ce ma haza sarafu, wannan wani irin kuma ɓanna ne haka. Faƙala sai ya ce afil wudu israfun, yanzu har akwai ɓanna wajen alola? faƙalan na'am, annabi ce ƙwarai da gaske mana akwai ɓanna wajen alola. Wa in kunta ala harin jarin, ko da ku za ka yi alolan ne a teku wanda yake gudana, to akwai ɓanna in ka saki ka ɗebo ruwa daidai wa daidai ka yi alola da shi, wuce gona da iri ba naka ba ne. Mutum fa yana teku ma annabi ya ce akwai israf. To ina ga guga ɗaya ko bokiti ɗaya ko kuma a ce gwangwani ɗaya ko buta mutum ya buɗe kan famfo yana ta zuba ko yana alola Allah shi kyauta rawahu ahmad wa ibn maja wa lahu shawahid ahmad da ibn maja suka rawaito wannan hadisin kuma hadisin na da shawahid wanda ibn maja ya fitar da shi a lamba na 425 ahmad Ajiz Inabi na biyu shafi na 221 a lamba hadisi na dubu bakwai da sittin da biyar min hadisi abdullahi bin amrin radiyallahu anhuma ya ce wa saraf diddul qast abin da aka ce mutum yi takaita ya tsaka tsakiya shi sai wuce gona da iri hatta kayan amfanin gida fa za gani mata suna irin wannan gangancin komi ta banzatar ta watsar Allah ya wannan abin in ya juyo mata ko sai ta rena kanta mai wannan fa in suna shafa in ya kusan karewa saboda wadata kawai sai a rufe murfin kawai sai a yar waya an gama wanda ya rage a ciki za ta iya amfani da shi na kwana uku ita wannan bai bata zubar sabulu bai kare ba a yar kun gano wannan an je wajen wanke wanke an dan zuba omo dan kaɗan kawai shikin an gama kawai a zubar da shi zai iya amfani fa an jima ba za a alkinta wannan ba duk waɗannan abubuwan ya saba mu ka'idan shari'a gaskiya kun gano wannan kayan sawa wannan ta da buƙatan bai gama ɓacewa bai gama komai kawai ta zubar kawai ba ta so kawai tunda ta ga kuɗin banza ko kuma tana da yanayi da halin da za ta iya samu irin waɗannan abubuwan za a kai lokacin da wannan abin sai ya gagare ki shi yasa duk waɗannan abubuwan ku kokari ku gyara wani talaucin da mutane suke ciki akwai hannunku wajen jawo shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa akhbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ba da labari cewa annahu ya kunu fi ummatihi man ya ta'adda fi tahur annabi ya ba da labari cewa cikin al'umman shi za a samu wasu mutane ‘yan wuce gona da iri wajen alula ko wajen tsarki kama fi hadisi abdullahi ibn mughaffal radiyallahu anhu alladhi rawahu abu dauda kama yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan mughaffal wanda ya zo a cikin sanin abi dauda lamba hadisi na 96 ahmad ma fitar da hadisin a juz'i na hudu shafi na 87 lamba hadisi na 16801 haƙi bai haƙi ma fitar da hadisin ajizin farko a shafi na ɗari da da shida. Allah ya saka masa da alkhairi wa qala annabi yace inna lil wudu'i shaytanan shaydan ya wakilta ma alula wani takadarin shaydani yuqalu lahu walhanu wanda shi wannan ne ana ce mashi walhanu fattaku wasu wasal ma ku ji tsoron Allah wajen facal-facal da ruwa. Mun gano wannan, shi wannan walhanu shi ke son ya jefa mutane cikin wailun ɗin Allah, ta ta facal-facal da ruwa inda ka san wani agwagwa, a ɓata ruwa a la'anta shi, saboda ana cewa ana yin alola, ai ibada ne, ai watsa shi da kyau. Akwai inda shari'a ta ce a watsa da kyau ba wannan shirman ba. Wannan ruwa al'imamu Tirmidhi ya fitar da ita a lamba na hamsin da bakwai ibnu maja a lamba na ɗari hudu da ishirin da ɗaya ahmad a jizai na biyar shafi na ɗari da talatin da shida a lamba na dubu ishirin da ɗaya da ɗari biyu da talatin da takwas min hadisu ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu me na ku yace game da wannan hadisin ko bai takhrijin shi ba yawwa ina fatan mun gano wannan da kyau hadisi ne da ifi na walhalu din nan amma dai ko ba ko ba kawo walhanu ba ya kamata mutane su yi me inda annabi ya faɗa ya ce babu kyau arsala ya ce wal israfu minhu bid'a ya ce ɓanna wajen alula da ruwa ko wanka ya ce wannan bid'a ne Allah ya raba mu da bid'a e wancan na wanda mu gama karanta ba da yake cewa annahu yakun fi ummati man yata'adda fi tahur ko eh Mala ya ce, sarrafa fi sabbin ma ma annahu yudayyi ulma min gaira fa'ida. Mala ya ce, ɓanna shi mutum ya dinga kwararar da ruwa yana tozarta ruwan ba tare da wata fa'ida ba. fasi mafasida uhura wanda yana kai shi zuwa ga ɓanna na daban. To, ɓannan ne malam zai zayyano mana nan. Mutum yana ganin kama abin arziki ya nan ko abin tsiya ya ɗibo ma kanshi. Minha annahu kada ya atami da ala mutum zai ga wani ya yi amfani da ruwa da yawa fala ya ta'a ta'ahadu sulal ma ila adaihi sai a waye gari kuma bai tsaya ya kula da shin ruwan ya kai ko ina ga ban jikin shi ba farubba ma tabqa bakiya mai yi ya bar wani wajen da lam yasil hal ma'u ruwa bai kai wajen ba wala ya dari kuma bai sani an ha bai kula da wannan ba fa yabqa wudu'uhu naqisan sai a waye gari a lulan shi nan a naƙashe fa yusalli bi ghairi taharatin sai mutum ya je yana sallah ba tare da tsarki ba yana daga cikin waba'i na ɓannan ruwa wa min ha daga ciki alkhawfu alaihi min alguluwi fil ibada ana jima mutumin da yake facal-facal da ruwa wuce gona da iri wajen ibada fa innal wudu'a ibada saboda alula ibada ne wal ibada idza dakhala hal gulu idan ko ibada in wuce gona da iri ya shige ta fasadat sai ba ta ɓaci wa min ha daga ciki annahu qada ya hadithu lahul waswas waswasi zai iya shiga jikin mutum fit tahara wajen alula bi sababil israf sakamakon banna fi sabbil ma wajen zubar da ruwa cutan waswasi zai samu mutum mutumin da yake ɓannan ruwa wal khairu kulluhu fil iktida bir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga dukkanin alkhairi ya tattari ne wajen koyi da annabi wa sharrul umur mafi sharrin al'amara muhdathatuha sune abubuwan da aka ƙirƙiro wa faƙallahul jami lima wa hibbuhu wa yardahu Allah ya datar da al'umma baki ɗaya ga abin da Allah yake so kuma yarda da shi. Fa'alaika ayyuhal muslim wajibi ne gare ka ya kai musulmi bil hirsi ala an yakuna wudu'aka wa jami'i ibadatika alal wajhil mashru' mutum ya tabbatar da alolan shi da dukkanin ibadan shi ma yana yi ne a bisa tsarin da Allah ya shar'anta min gairi ifratin wala tafritin kai dai kakka sakaci kuma kakka wuce gona da iri mala ya ce kila tarafai qasdil umur zamimun mala dukkan bangarori guda biyu ka gajarta ko ka wuce gona da iri to duk abin zargi ne a shari'a wa khairul umur awsatuha mafi alkhairin al'amara kai dai baka gajartan da zai ɓata ibada ba ba wuce gona da irin da zai rusa ibada ba kana tsaka tsakiya kai daidai wal mutasahil fil ibada yantaqisuha wanda yake da sakaci wajen ibada na nakasa ibadan shi yake wal gali fiha yazidu alaiha ma laysa minha shi kuma wanda yake kokarin karawa to zai shigar da abin da ba shi a cikin ibada wal mustannu fiha amma wanda yake bin sunna bi sunnatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunna annabi huwa alladhi yuwaffiha haqqaha shine wanda yake ba ibada cikakken haƙƙinta Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a Allah ka nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya ka azata mu binta wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba kuma ka nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya ka azarta mani santanta wala ta ji alhu multa wala ta multabisan alaiha kar ka sanya ƙarya ta zo te mana sojan gona ta shigo mu kasa gane ta fanadil in kai haka gare mu ya Allah ai sai mu ɓata, ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Wannan wannan ne ƙarshen wannan babi mala ya ce babun ga wani babin fi a kamil masi alal huffaini wannan babi zai yi mana magana kan hukunce-hukuncen shafa akan huffi biyu wa ma min hawa'il da wasu abubuwan da ba huffi ba waɗanda suke rufe ƙafa kamar safa kamar takalmi kama a sa bandeji da abin da ya kama da haka misali shin za a shafa a kan shi ko ba za a yi ba saboda hawa'il ne shi ma wannan inna dina na dinu yusurin malaci kun ga addinin nan namu to addini ne na sauki la dina mashakkatin wa harajin ba addini ne na wahala da kunci ba ya da'u li kulli halatin ma yunasibuha addinin yana aje ma kowane yanayi abin da ya dace da shi min al-ahkam na hukunce hukunce mimma ta tahaqqaqu bihil maslaha wanda a ƙarƙashin wannan ne mutum ke dace da maslaha wa tantaƙi al-mashaqqa kuma mutum ke nisan eh mala ya ce wa Tanta fil mashakka sannan yake wa mutum abin da yake ɗauke da wahala wa min zalika ma shara'ahu Allah fi halil fi halatil wudu shine abin da Allah madaukin sarki ya shar'anta ma bayi a lokacin da suka zo a lola iza kana ala shay'in min a'dha'il mutawaddi ha'ilun in ya zama a gaban mai alola akwai wani abin da ya sha makance mai ya shukko naz'ahu wanda cire shi zai ba shi wahala wa yahtaju ila baqa'ihi ko mutum na son ya bar wannan abin yadda yake kaman takalmi in ma rajalai ne, ko dai mutum ya sa saboda tsare kafafun shi ne kal khuffaini wa kaman huffi da makamantansu awal ƙayatar ra'asi ko kuma ya sa ne domin kare kai kal imamati kamar rawani, wa in mali wiqayatil jarh ko ko mutum ya sa ne saboda kara rauni da aka sa mai bandeji, wani kal kaljabira kamar bandeji wani hawiha da makamantanta, fa inna shari'a rakhasa lil mutawaddi to shari'a ta yi rangwame ga mai alula an yamsaha ala hazil hawa'il ya shafa akan waɗannan ababen da suka sha makance wajen sai dai za mu magana akan bandeji shi bandejin aka sa shi a waje to ƙetar wajen ake ba a shafa kan bandeji saboda idza salaba Allahu ma auhaba sakata ma aujaba kun gano wannan da kyau ko ai lalura ne ya samu wajen ku takalmi ko ba lalura bane huffi ko ba lalura bane menene rangwame ne da sauki amma bandejin lalura ne to duk lokacin da lalura ya samu ta irin wannan yanayi ya zai wanke inda ya sawaka inda kuma ke da matsala kawai shallake shi kun gano wannan da kyau ko wa yaktafi bi zalika ala naz'iha shafan sai ya wadatar da shi ba sai ya tube ba wa gaslima ma tahtahu a ce sai ya wanke abin da ke ƙasa takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi wannan rangwame ne da Allah madaukin sarki ya bayan shi wa daf'al lil haraji anhum da kuma tunkuɗe masu wahala da kunci a kansu mun gano wannan da ke ko wannan shine shimfiɗa da sharan fage da malayi mana dangane da abin da ya shafe shafa kan hufi. Fa'ammal masul huffaini au ma ya koma makamahuma minal ne malayi ce, amma dangane da shafa kan hufi biyu da abin da yake tsayuwa a matsayinsu na safa, waliktifa'u bihi ala ghaslar rijilaini da kuma taƙaita a kan shafan hufi ko safa ba lallai sai an wanke ƙafa ba, fa huwa thabitun bil ahadisi sahiha wannan ya tabbata a hadisai ingantattu al-mustafida al-mutawatira wanda suka zo masu ɗimbin yawa mutawatirai fi masihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ganin da aka yi annabi ya yi shafa fil hadari a halin zaman gida wa safari da kuma halin tafiya wa amarahu bi zalika kuma annabi ya yi umarni da a yi haka wa tarhisihi fihi da kuma rangwanta ma al'umma yin haka da manzan Allah ya yi daga ciki ƙalal Hassan Hassan ya ce haddasa ne saba'unan min ashabi Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mutum saba'in ne daga sabon annabi suka ba shi labari annahu masa alal ne, cewa annabi ya yi shafa a kan huffi biyu wannan ya za cikin ausat na ibn Mundar juz'in farko shafi na 430 da shafi na 433 wa da nawawi al-imam an-nawawi yace rawar masa alal hala hala'iqun ya ce halittu da yawa sun ruwaito shafa akan hufe la yuhsawna min mina sahaba wanda ba za a ididdige su ma a cikin sahabbai ba wanda suka ruwaito da shafa a kan hufe a duniyar sahabbai Allah ya yawa da su karanta sharhin muslim almin minhaj bi sharhi muslim bin alhajjaj jizi na biyu shafi na 157 da qala al-imam ahmad al ahmad yake cewa lesa fi nafsi min al shay'un yace ba na jin komi a raina don in yi shafa akan hofi. domin fi arba'una hadisan anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi hadisai arba'in aka ruwaito daga annabi don gani da shafa akan huffi wannan hadisi mali ce karanta muguni na Ibnu qudama juz'in farko a shafi na 360 wannan asari na al-imamu ahmad yake ina fatan mun gano wannan da kyau wa qala ibn al-mubarak wa ghayruhu Ibnu mubarak da wani shi yace laysa fil masi ala al-khuffaini bayna as-sahaba ikhtilaf ya ce babu saɓani tsakanin sahabbai dangane da shafa kan hufi wa huwa ja'izun wannan halal ne karanta littafin Ausar na ibn al-munzir juz'in farko shafi na 434 wani kalabun al-munzir wa ghairuhu ijma ulama ala jawazihi ibn al-munzir ya bada labarin cewa dukkanin malamai sun haɗa kan shafa kan hufi faƙa alaihi ahlus sunna wal jama'a dukkanin ahalus sunna wal jama'a sun haɗa kan haka bi khilafil mubtadi'a saɓanin 'yan shi'a 'yan bid'a alladina la rauna jawazihi wanda su suna ganin wai ba ma halal ne. Allah ya shiryar da su za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum